Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci cigaban labarinmu mai suna Kissa, wanda yake zuwar muku daga Maman Al'amin TV, tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Cak na tsaya daga inda nake, fuskata na faɗaɗa da farin ciki kafin in dawo momi ta ɗau takardar. Ta buɗa duk da ba haka ta so ba sai ba ta nuna ba. Murna ta shiga yi kafin ta nuna mana daɗi ma ya ji daɗi. Dan sunan mahaifiya ce na zaɓa wato Murjanatu. Ranar suna aka raɗa mata suna inda dadi da mami ke kiranta da mamana ni kuma ina ce mata baby doll. To saboda girman sunanta ya sa babu wanda ya damu da sunan da nake kiranta a haka rayuwa ta ci gaba da tafiya. Sanda za ta fara magana da baby ta fara buɗe baki kafin ta iya dadi. Mommy duk sanda ta ce min baby sai su dadi su ce mata hamma. Sometimes ta ce hamman wani sa'in kuma ta ce mm, mm, baby. A ita mana dariya. Faɗar shakuwar da ke tsakanin mu ɓata baki ne sai dai mai sauraro ya hasashen abin da zai iya. Ina da shekara sha bakwai wato 17 years a lokacin murjana da shekara tara a duniya. Na samu admission ƙasan Kasancewar tun kafin na kai haka dadi ya sani a duk wani kasuwancin shi, ya sa na karantar harkar kasuwanci hakan kuwa ya maida ni matuƙa. Hakan ya min daɗi matuƙa, mahaifina ma da ya ji ba ƙaramin daɗi ya ji ba, tunda shi dama aikin gwamnati yake zuwa. Yanzu nakan zauna da mahaifiyata a wasu ranaku, wanda in har ina gidan To murja ma gidan kan zo ta zauna duk kuma sanda za su je Jalingo ko Yola. Nakan makale in ƙi zuwa in kafa hujja da makaranta. Wani zuwa da suka yi suka tadda mahaifiyar Abba na babu lafiya hakan ya sa su shawarar dawo da ita nan. Abuja su kula da ita. Inda babban 'yar babanmu ta nuna sai dai a taho da 'yarta babu musu ko neman ba'asi. Suka amince suka taho tare da ‘yarta mai suna Shafa'atu, ni ban ma san da zuwansu ba saboda lokacin ina tsaka da jarabawa. Ko gidan bana na zuwa, iyakata gidan dadi shi ma ba koyaushe yake sanin na zo ba. Zan leko kun marja in koma makaranta, sai da na gama jarabawa na dawo ne na gan Sosai na ji daɗin ganin kakata ita kuma ta ji daɗin ganina sosai. Da yake an sa Shafa'atu a Islamiyya sai ba mu haɗu ba. Bayan mun ɗan taɓa hira ina yi ina duba lokaci ganin lokacin tashin samarja daga Islamiyya ya kusa. Wanka ne na tafi don ɗauko ta kamar yadda na saba in dai ina gida. Tuni daɗi ya siya. Tuni daɗi ya siya min mashin ɗan uban ubansu don haka ina zuwa ƙofar makaranta na yi fakin. Na tsaya jiranta, ko da suka taso ta fito ta gani tsabar murna ya sa ta rasa ina za ta sa ranta. Zuwa can kuma ta haɗe ta ce baby why? Surprise na ba ta amsa, mashin ɗin ta hau muka kamo hanyar gida. Tana mita da cewa za ta je ta samu Abba don Allah ya bar ni in karɓi motar da dadi ya sai min ita dai ta gaji da mashin. In mm, kawai na ce mata don dama Allah ya yi murja mutum mai shegen nuna ita wata ce. Shi yasa take ganin ta fi ƙarfin hawa mashin haka ta ta surutanta. Na ki biya mata har muka je gida ban koma gida ba sai dare. Bayan kowa ya yi barci. Ranar Lahadi dadi ke faɗa min zan raka shi wani aiki Kano. Duk turewa da darin murja kan cewa za ta bi bai sa dadi kula ta ba. Hakan ya sa ta fara kuka da ƙyar na ta tunda ba zan iya yi wa dadi musu ba. Ko da na koma gida da wuri ranar na sanar da Sa'abba maganar tafiyar kamar kullum yamma tuni sun san da tafiyarsu. Ban yi mamaki ba, don na san kusan duk abin da yake yi yana faɗa musu kafin ya sanar min. Duk da tuni sun nuna mai cewa yana da iko da ni ba sai ya ringa sanar musu ba. Amma dakon sanin ya kamata shi ya sa yake fita haƙƙinsa a matsayinsu na iyaye. Al'amin, ina so ka nutsu, ka bani hankalinka. Wannan tafiyar da za ku yi tafiya ce da za ta ƙara sanar da kai waye dadinka. sai dai ina son duk abin da za ka gani ka zama mai halarci a gurin bawan allah nan saboda dai ya so ka tun ba ka san kanka ba kuma ya maka kyautar da ba ka tsammani ba amma lokaci zai yi da za ka san wane ne shi a gurinka kuma menene ka gare shi ruwanka ka saka mishi da alkhairi ko akasinsa amma ni dai da yawuna ban yafe fa in ka tozarta halin dadinka ko bayan raina sosai jikin Hamma ya sanyi kuma ya ji alƙawari ya yi alƙawarin insha Allah ko ya ko daɗi zai kula da duk iyayen nashi baki ɗaya. Haka suka shiman suka ta shiman albarka muka yi sallama na je na shirya kayana bayan na gama da kwanta barci da wuri. Ranar Monday jirgin ƙarfe bakwai muka bi zuwa Kano a hanya dadi ke taimun nasiha kan halin rayuwa. Bayan bin isa direba ne ya zo ya tarbe mu. Abin da ya bani mamaki shine yadda matar gidan ta tarbe mu ko ba a faɗa min ba na san matar dadi ce sosai lamarin ya ban tsoro. Sai dai na dake ban nuna ba saboda nasihar da ya min da kuma maganganun Abba na jiya. Haƙiƙa! maganganun Abba da jiya sun nuna cewa sun san dadi na da wata matar bayan momi. Son, bismillah mana, tunanin me kake? Cewar matar da nake kyauta da zaton ita ce amaryar dadi. Ganin ban ce komai bai sa dadi kamuwa nuna muka sa kujerar falon. Sai da ta cika mana gabanmu da abinci da abin sha sannan ta ce yau dai Allah ya yi gani ga yaron dadi. Marmashi ne na durƙusa na gaida ta ta amsa tana zolaya ta wayya ta ganni ni kaɗai. Ina bebi na? Dadi ne ya bata da amsa da cewa sarkin rigima ai sai da ne da gaske kafin ta haƙura ta biyo ni. Kafin ta haƙura da biyu na amma sun? ina sa ran za su zo tare. Son ka saki jiki ka sa a ranka nan ma kamar gidan momi Aisha ne. Na san kana da tarin tambayoyin da kake son yi min na maka alƙawarin zan warware maka komai idan ka ci abinci ka huta. Gyaɗa kai kawai nayi ganin damuwa a tare da shi ya sa ni tsakurar abincin. Na karɓi lemo sabuwar mamɗina ta nuna min ɗaki na ne mamakin ganin mu da murja a gidan. Sai dai ban ce komai ba, dadi shi kaɗai ya tafi ofis ba shi ya dawo ba sai yamma ni ma kuma na ƙi fitowa daga sashen da aka kai ni. Momi ta kira ni, mun gaisa sai nake ta ji na ɗarɗar. Duk har ta miƙa har ta har ta murja ba mu yi wata hira ba na mata sallama da sunan aiki nake. ta bari zan kira ta san na kasa walwala duk da yadda matar ke ta nan nan da ni bayan dadi ya dawo sa ta kira ni don min bayanin da ya yi alkawari saboda ta faɗa mai tun da ya tafi ban fito ko falo ba son na san za ka iya tuna wasu shekaru baya na ce zan kawo ma sabuwar momi right haka ne dadi To a lokacin za ka iya tuna yadda ku ta tada hankalinta har ya kai daga kwanciya a asibiti. ta samu heart problem ko son eh dadi duk ban manta ba dan ni ma na roƙe ka a lokacin ka haƙura saboda lafiyar mummy yawa son wannan ita ce wacce zan aura a lokacin ko da na je wa da ƴan uwana da magana auren na yi mamakin yadda kowannen su yake murna duba da yadda Aisha take kyautata musu amma na share saboda na san ɗan adam ba a iya masa Sai dai sanda na dawo da batun fasa auren sai suka nuna san su ba sa goyon bayan hakan sai dai in san yadda zan yi da matata. Na yi su fahimce ni amma suka ƙi. Na je na samu mahaifinka da maganar. Ya bani shawarar tunda ina son yarinyar to in yi ko ko don faranta ran dangina da kuma uwa uba zuciyata. Don haka ne yanke shawarar bin abin da suke so ta hanyar su na aure cikin sirri ba tare da sanin matata ba. ‘Yan uwana su suke su suka bada shawarar in zauna da amaryar a Kano. Ta hakan babu yadda za a yi matata ta san da maganar. Cikin ƙudurar Allah aka yi aure lafiya aka watse ba tare da Aisha ta sani ba kullum cikin fargabar yadda zan sanar da su nake. Yadda zan sanar da ku nake duk da ban jin ka, na san za fahimce ni kuma zaka fahimtar da murja. To amma Aisha wa zai fahimtar da ita? Za ka yi mamakin yadda ‘yan uwana ke yawan zuwa gidan nan da yadda suke nuna ƙaunarsu ga Khadija. Abin har mamaki yake ban saboda dai na san Aisha ta fi Khadija san mutane da faran-faran amma na rasa dalilin da ya sa ‘yan uwana suka fi son ta fiye da Aisha. Allah kaɗai ya bar wa kansa dalilin hakan. Don Allah son ina neman taimakonka gurin haɗa mun kan zuriyata ko bayan ba raina. A'a dadi. insha Allahu da ranka za ka ga kansu a haɗe babu inda za ka bar mu kai ya dai son ni ina ji a jikina ni ba mai tsawon rai ba ne Ni umomi. don Allah ki ce daina a'a wannan tsakaninku ne ni ba zan shiga ciki ba sosai suka ta tattaunawa cikin fahimtar juna sai yanzu ta gane dalilin mijin nata na ƙaunar yaron shi ɗin ya cancanci a so saboda nutsuwar shi Allah ko Khadija Kallonsu ta yi gaba ɗaya idonsu na kanta hakan ya sa ta fahimtar ba a zuciya ta yi zancenta ba a fili ta yi. Oho! Oho ta ce tana tashi daga gurin. Ta gode wa Allah da ba shari ba ne a ta da ya fito fili. Sai gurin karfe biyar da rabi ɗansu ya dawo tare da ƙanwar anti Khadija mai suna Umma Kulsum da suke ce ma Amma. Bayan bikin anti Khadija mahaifinsu ya rasu sai zamanta ya dawo gun yayarta. Kasancewar tun haihuwarta mahaifiyarsu ta rasu, dama Aunty Khadija ita ce ta maye mata gurbin uwa a rayuwarta saboda ba ƙaramin ƙalubale suka fuskanta a gun matan babansu ba. shagube fuska, shagube fuska ta ce, don Allah Aunty ki daina ce min wata amma. Ga shi kin yanzu kowa ma faɗa yake yi, Allah bari ya ya dawo sai na faɗa masa, ba ki daina faɗa ba. To magana ɗisu. in kin gama sai ki shigo. Ga Yaya yana ji ba sai kin faɗa masa ba. Ai da gudu yaron da take ƙoƙarin watsawa ruwa ya ƙwace ya fito waje da gudu yana daɗi oyoyo daɗi. Turus ya tsaya yana kallon al'amin da shi ma ya bashi, da shi ma ya ba da hankalin shi baki ɗaya. Hamma ya faɗa bayan tsaiko sai kuma ya ruga ya rungume shi. Hamma bai yi mamaki ba duba da yadda gidan kowa ya san shi. shi da Murja kuma yana ganin ƙaunarsa a cikin idonsu. Amma ina Adda? Yaron ya katse masa tunani, Adda tana lafiya. Me yasa ba ku zo da ita ba? Saboda makaranta, shi yasa sai an yi hutu za mu zo tare. Promise, promise insha Allah. Dadi barka da zuwa. A'a, riƙe abinka tunda sai yanzu ka gani. A'a dadi, ba a yi haka ba na gane yau ka ci Yau ka cika alƙawari, ka kawo min Big Brother. Na gode Daddy, Allah ya ƙara girma. Sosai Amma ke nazarin yaron ya ƙara yarda da zaɓin Daddy tabbas ita ɗin ta gari ce duba da tarbiyyar da yaron yake da shi. Daddy ya je yana cewa yaron maza je ka kira min Amma ta zo su gaisa da son. Yes Daddy. Babu jimawa suka dawo tare bayan ta gaida Daddy har mai saurin gaida ta. dan yake tambayar ya aikin ta amsa da lafiya lau. Su Umma Kulsum kenan, sai dai ana kiranta da Amma yanzu haka ita ke kula da harkokin kasuwanci na a Kano. Tana da jajircewa sosai a kan kasuwanci. Kai ma ina fatan ba za ka bani kunya ba, insha Allahu dadi. Salama Amma ta yi musu ta bar gurin, dadi, Amma kamar za ta girme ni ko? Dariya dadi ya kafin ya ce ai ta ma girme ka dan akalla za ta baka seven to six years. oke kawai ya ce. Daga haka suka shiga wata sabgar. A kwana a tashi ba wuya a gurin Allah, a daddafa nesa sati biyu a Kano sosai na jigata da rashin ganin bebi. Don ban taɓa ɗaukar tsawon lokaci irin haka ba tare da na ganta ba. Duk da koyan da Ahmad wato Ayyan ke ɗauke min kewarta. Ga kuma aikin ofis da dadi ke ta gabatar da ni a kai kullum da kasuwancinsa. Sanda na dawo, mun yi resumin makaranta da haka ba wani sosai nake samun lokaci ba. Sai dai zuwa wani lokacin Allah ya bani ikon cusa ƙaunar son samun ɗan uwa a zuciyar Murja. Ya zama da ko ga iyayenta ba ta da magana sai ta in ta samu ƙani. Tun abin bai damun Momi har abin ya fara ta inda ta kawo shawarar su yi adaftin yaro daga gidan marayu. Ko da Dadi ya sanar mun, ni na kawo mu. Ni na kawo ma mami shawarar ta bari mu je da murja in yaro ko yarinya ya yi mata mu ɗauko. Aiko ta yarda, tunda dama don ita za a yi, bayan ta yi hutu na ɗauko ta na kawo ta Kano. A cikin kwana biyu kuwa ta shiga tsakaninsu sosai muka ɗauko shi. Sosai muka ɗauko shi muka dawo, bayan jan kunnen murja da ne akan kar ta yarda ko da wasa ta ce momi ba orphanage muka ɗauko yaron ba saboda gudun kar ta ce za ta bi diddigi. Kuma na ce mata in har ta bari momi ta sani to ba za ta sake gani na ba. Wannan gargaɗi ya yi tasiri a gurin da sai dai yaron ya so sa wa momi ta ta ɗago mu saboda shaƙuwar da ke tsakanin shi da dadi. Amma na kauda tunanin momi da cewa ai saboda namiji ne shi yasa ni. Ni ma ai ta ga yadda yake min bacin bai san ni ba. Da ƙyar dai na kauda tunaninta. A haka aka kwashe kusan shekara ba zan taɓa mantawa ba lokacin Marja na jarabawa mummy ta shirya tafiya Dubai. Sanda take wa Ahmad ya sa ta shirya tafiyar da shi aiko da Marja ta ja kuka. Da Marja ta ji kuka har da tumami ta yi amma hakan babu abin da ya canza. gidan mu ta dawo da zama tun ranar da su mummy za su tafi bayan ta sha kuka har ta gode. Ga masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.